الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم أيوة ثلاثة عشرين شدة بجماد الثانية هجرانا دبور دريه دود تلاتين دبوكوي biyar ga watan hudu 2016 za mu yi karatu na 29 na karshe khatma kenan harful yaya a wannan littafi na ashirya. ya sarul fata haini jalibu ya sirin limautin wahawa bilmali alibu يسرت لنفس يسرها العسر جالب يدي أكثر القلب فما أنا طالب سواي ومن نفسي على نفسي البقي أتشان كراتين دي ya يا أبي صحابين النبي محمد صلى الله عليه وسلم to menene alaƙar ban sahabbai na batun zuhudu domin kasancewa su ko menene ga wannan al'umma su asali ne in tauhidi ne ba a kai su ba in sallah in azumi in hajji in zakka in sada zumunci kiyaye haƙƙin makwabtaka zuhudu ɗin ma ba a kai nasu ba to shi alaƙa kawo su kuma duk lamari in ba su habbai bai yi ba kuma ba zai yi ba yasarul fata wadatar saurayi jalibu lil haini takan jawo masa halaka bishuhi saboda ruwar da yake yi idan ya wadatu yasirun tanwini ne yakan yi tafiya limautin zuwa ga mutuwa wa hawa alhali tare da haka alibu bil mali yakan yakan ta karkarin shi dai tara duki alhali kirka dan ya mutu ya sarta ka samu sauki na wadata ko kuma ya sarta ka samu wadata nafsin ga rayuwa wanda yusraha sauƙin rayuwar jalibu yakan jawo mata al'usura tsanani a lahira to mi shi ka nihi sarta ka sauƙaƙa li nafsin ga rayuwa ma'ana duk yadda take son sabo da zalunce zalunce za ka yi ka tarar kuɗin mutane a nan to ka sani yi surha sauƙaƙa wadda ka yi mata jalibu al'usura zai jawo maka talauci a lahira don aikin ka za a yi gwanjo a biya hakkin mutane yadi hannuna a ƙasa da ta yi take ga kashewa ga ƙalbi zuciyata fa ma'ana ɗalibu ni ban neman su ya wani na a ce shi ya samar min da illa walbagai ƙetare iyaka min nafsi daga rayuwa ala nafsi ga rayuwata to ya samu asali min nafsi ga rayuwata ma'ana ni ni zalunci kaina da kaina man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha hawa nafsi son rayuwata yuridu yana nuhin ta'allukan ratayuwa bi kalbi ga zuciyata wanda shi ratayuwa ya giddo yana rufe barkan walƙiya bihi na zuciya a wata nusha ya niddu yana hana barkan walƙiya bihi ta zuciya duk dai abu guda ne da yana ruhewa da yana hanawa yuridu yana muradin ta'allukan haskakawa zuciya shi ga gani ne shi son rai alhali ba haskaka ta ne zai ba duhun tashe ta zai dido shi wancan saura yana konkomawa kulla yamin dido yana konkoma mallukan soyayya kulla yamin kowane yini ko da hausa muna cewa kulla yamin fihi a zuciya ya nuna yana son ta ne ta bi abin da yake so ra'ayi hankali na da yana ƙara takhalluqan ɗabi'antuwa da ɗabi'ar da ba ta shi ba alal ayyami ga kwanuka yau da kullun maimakon in yi ɗabi'a ta sai in yi ta wani wadda ba ta da kyau wa nashrun wasuwa fi amaliya tabbata ga guri na ba na guri na yahi tsawo don yahi ajali tsawo amma wa ɗayyo naɗewa shine ƙarewa fi ajali ya tabbata ga ajali na ga mutuwa ta kusanto amma guri kawai nake yi bayan haka islahu ƙadihin gyaran aƙida. yuhimmu yana nuhatat ko kuma yahimmu yana girmamuwa ga ulil ta'ati ma'abuta da'o Allah gyaran aqida su kawai a gaban su yuriduna suna nufin ukhrahum lahirar su kawai biyan fage ta hanyar ciyar da naqadihim kudin su kai tsaye lahira kawai suke nufi inna ma nut'imukum liwajhillah idahum abokan gaban su ya mutu suka mutu sharra mautin mahi matsalan mutuwa da hake saboda takaicin da suke wa wayancan masoyan Allah din ulu da'at kenan ma'ana dai ya nuna kamar da shi Abdullahi ya faɗa duk wanda ke gaba da waliyan Allah ba zai mutu kan imani ba mahirin jayi haka aka samu sai ce azan azanallahu min zalika kuma haka mujaddidi ya faɗa cewa daga cikin bid'a haramtacciya bisa ga jima'in malamai wadda ana gudun tsoron mammunan cika shine musun karamomin waliyan Allah ya ce ba ma musun karamin wali Allah ba duk da iddi'ayin karama kana cikin su kai iddi'ayin kana da karama irin tasu alhali baka da ita to ko kai matsayin ku guda da wanda ya musanya karama akwai matsala kenan wuce wuri ga dukkanin al'amura don akwai masu wuce wuri ga wali har su kai ga shirka tare da waliyan ba su yarda da haka din ba lidati tsarana ya murro suna ta wucewa suna shuɗewa kuma gano ya lawara ba a hirgita ne wala faƙa mu saboda rashin su shine mutuwarsu hankali na kwance ka an ne isbatun kamar dai ni isbati ne ma'ana zan tabbata wa kulluhum kamar dai su gaba da nafi su ne korewa isbatun wa nafi to nan korewa su din ma'ana mutuwa ma'ana kamar ni zan tabbata su sun mutu alhali kuma al'amarin daidai shike da ni da su duk kakkan muke wasawwal mauta bainal khalqi durra gumurin wawa wanda bai zarafci al'amurra ba yubilu yana tsawaita almuna gurace-gurace wa mutu alhali mutuwa ya hushe yana tara shi min hashe saida ai jama'a a saida yana gurin duniya duniya wadda wahi alhali musibu ta rushe hu suna raunana sheshi rashahul maradu ai adafahu yufarrihu yana faranta masa rai na la ukula in ya samu abinci ya rushe da yake cin sa ko kuma ya rushe da yake gyara shi yusarrul fata ba da yake ba yusarrul fata akan haranta ran saurayi da samun duniya in ji shehu abdullahi wal hadithatu alhali musibbu na yau da kullun tanushuhu suna nema ne musibbu na yau da kullun bayan haka yana kiwo kama kamar yadda alhadayu hadaya dabba ta hadaya ita ke kiyo amna hankalinta kwance tana kiyo waƙar ushira alhali an yi mata alama ta cewa wannan dabba yanke ta za a yi